a bisa gaskiya ba za mu iya misalta farin cikin mu ba ga wannan abin nasara da muka samu sai an fitar da najeriya cikin wannan kasashe da ke da wannan cuta ne so muna godiya ga allah da ya ba mu ga nasara mun san haɗin kai ne da ta da sauran jama'a da muka samu ga nasara amma dai muna cikin farin ciki kwarai gaske a madadi na na zama na ministan lafiya kiwon lafiya na najeriya yana ƙara mika murna ta ga dukkan 'yan Najeriya da suka bamu haɗin kai wajen wannan nasara. Kamar da ce tun farko mu ma'aikatan laya ba muka dai muka yaƙi da ita ba sai da muka samu haɗin kan Najeriya. Akwai ma'aikatan mu da suka ji suna masu biyan mutane gida-gida don tabbatar da cewa ba su da wannan alamu na cuta don sai holla da wani wanda ke da wannan cuta. Sannan da ma'aikatan mu waɗanda suke a filin jirgi ta boda-boda na ƙasa inda ake tafiya filin jirgi da na jirgin ruwa duk muna godiya gare su saboda su sun rawa gani wajen tabbatar da cewa an auna mutane da ya kamata don a tabbatar da cewa ba su dauke da cutar nan ta ebola muna godiya gare su muna godiya gare ku kuma masu aikin jarida na rediyo ne ko na rubuce-rubuce ko na talabijin saboda kun taimaka kwarai wajen wayar da kan jama'a su san menene cutar ebola ya ake kama da ita wannan ya kara ba mu nasara cewa mutane sun san abubuwan da za su duba don su kanta da su har yanzu ba lokacin da za mu yi ta biki ne ba har yanzu za mu akwai bukatar mu tashi tsaye musamman a mu tabbatar da cewa bola gaba ta tashi shigowa cikin najeriya ba matsawa akwai ta ko mutum da ɗaya ne duk faɗin duniyar nan duk yan najeriya muna cikin hadari saboda haka har yanzu akwai aiki da gare mu musamman mu tabbatar da cewa mu na shige da shige ana na ana kula da mutanen da ke zuwa banda cin naman biri banda cin naman daji din nan da kuma sannan irin wasu mutum da duk ya rasu ba da san abin da ya kashe shi ba to a bar shi duk inda aka yi ya mutu a yanzu da har yanzu ba mu bari a shigo da kawaki daga kasashen waje sai an tabbatar da an rubuta takarda gwamnati ta ma'aikatar lahiya ta duba an ba mu shaida cewa mutum nan bai wannan mutum bai rasu sandiyar ebola ba sannan za a shigo da shi najeriya amma muna sa mutane muna ba mutane shawarar su daina ma shigowa da su waɗannan suna ɗaya cikin abubuwan da za mu ci gaba da yi da mu tabbatar da cewa ebola ba ta sake dawa cikin najeriya ba da fatan allah ya ba mu nasara Yau a kwanakin baya kahin wannan rana ta yau hukumar lahiya ta duniya ta taɓa cewa ƙasar Najeriya ta taimaka ma sauran ƙasashen yammacin Afirka da ke fama da wannan cuta ta Ebola. Kuna hasashen ko kuma kun karbi wannan kira na hukumar lahiya ta duniya na taimaka wa sauran ƙasashe? Gaskiya mun karba Wannan kira ai mana shi tun cikin watan uku na wannan shekara. Lokacin cutar Ebola tana kunna kai a cikin waɗannan kasashe na lafiyar Afirka ta yamma. An je miti, ana nan aka yi shi duka ministocin lahiya na lafiyar afirka musamman wa afirka ta yamma inda aka wannan kira cewa a ya kamata a taimaka waɗannan kasashe da ƙarfi da ƙarfi don su ci nasara najeriya ta fara ba da gudunmuwar miliyan dola uku da rabi na amerika muka ba wannan gudunmuwa to kuma har yanzu muna nan mu ashirin muke saboda mun ta da ma'aikata mu kamar zuwa ɗari shida waɗanda an ba su horo da ya kamata don yaki da ebola a shirye suke koyaushe su bar najeriya don su je da ake bukata su don su taimaka ma kasashen musamman na lafiyar afirka ta yamma